Rashin gamsuwa da halaccin hanyoyin da shugaban jam'iyyar CPR inganci Kasu Muktar ya bi wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshen ta na mai ne ya haifar da takun saƙa a tsakaninsa da wasu gaggan makarraban jam'iyyar a yankin Yamai. Ibrahim Garba Barmu da ke shugaban wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta uku ya gaya wa manema labarai cewa. Ba wani takarda aka bamu ba, ba wani aka turo sako ya gaya mu ba mun gani ne a yanar gizo-gizo ana ta yada bayanin. to sai muka ga wanga abin ya zama tozartawa kenan ya kamata mu gwada rashin yardanmu wajibi ne mu hito mu sanar da al'umma ga halin da jam'iyyar safiyar inganci take ciki a yanzu kamar hali ne ake ciki na kama karya ba ta cikin tafarki na demokradiyya kwata-kwata. Wace hujja aka baku wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin na yamai da kuke bayani? To babu wata takamaimiyar hujja da aka bamu babu wani cikakken bayani ban ma sami muka yi ba. Girman matsalar da ake ciki a yau a CPR inganci wani abu ne da ke barazanar tarwatsa wannan jam'iyya in ji shugabannin reshen yamai dalili kenan da suka buƙaci kwamitin koli ya dakatar da shugaban jam'iyyar daga mukaminsa. Ba mu yarda da wannan rushiya da aka yi ma biranmu ba, mu ma muna kira ga magabatan jam'iyyar nan na koli. su dakatar mu da jagorancin shi har lokacin da aka daidaita wannan tafiya sannan kuma muna kira gare su su gaggota kiran taron gaugawa na eh, kwangare domin a zaɓin magabata waɗanda ya kamata su ci gaba da jagorancin jam'iyya bisa kan tafarki na demokaradiyya. Shugaban reshen wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta biyu Adamu Garba wanne aka sanar cewa an kora kwata-kwata daga jam'iyya ya lashe takobin kalubalantar wannan mataki. Cigewar da an kai man yame, saboda an san yame ta san sirrin komi bisa ga takardun farti. Kuma yame ta san duka cuku da an kai. Eh, da muka fito daga zandar muka zo aka dawa aka sa wannan kwamiti wanda zai kula da takardun da za a zuwa a yi deposit tunda mu delege da aka kai mu ba mu sinye bisa kowace takarda ba. To yanzu an ce an kore ka da kai da magoya bayan ka ya ka koru? Haba malam haka kawai farti kamar na gado nashi ne shi dai sai ya rubuta takarda wa aka ba takarda ka mani ni ban koru ba ni dan inganci ne san ina jin kotu dake ya cige ni cikin inganci paske regulema dai ne ake bi ko a hidda to ba mu da ita to shi shikenan dada dan ina fufa fu ban sa aikin da nake ba sai wani ya rubuta takarda ya turo ta wasa ni ya ci min mutunci ya kamata in kai karashi shugaban jam'iyyar sefer inganci na ƙasa kasu muktar da na kira ta waya ya bayyana cewa ba zai ce komai ba a kan wannan batu wanda a cewarsa ba shi da mahimmanci a wurinsa hasalima ya hana in ambaci sunansa cikin wannan rahoto duk da cewa na fahimtar da shi cewa ka'idar aiki ba ta yarda da irin wannan bukata tasa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.